يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا ثلاثين قوة ذي الهجة mana yau ita ce rana ta ƙarshen ƙarshe ko an ga wata ko ba a gani ba a wannan shekara to falikulli bidayatin nihaya kamar da Allah ya nuna mana farkon shekaran sannan kuma gashi Allah ya nuna mana mana daga cikin rayayyu har zuwa ƙarshen rana Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة lalle darasi ne babba li kulli bidayatin nihaya duk farko na da ƙarshe yanzu ƙarshenmu da farkonmu duka Allah na ambata shi kaman a cikin min ha khalaqnakum wannan farkon babanmu kenan annabi adam wa fiha nu'idukum kaga har mun mutu kenan منها خلقناكم بداية وفيها نعيدكم نهاية ومنها نخرجكم تارة أخرى إذا أقول لهم كثيرا شيني نهاية ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى annabi sallallahu alaihi karanta wannan aya ko a sallah ko a wajen sallah sai tsaya ce subhanaka fa bala to lalle li kulli bidayatin nihaya duk farko na da karshe karshen namu shine fadin Allah mai girma da kwaka kullu nafsin za'iqatul maut har guri guda uku kullu nafsin za'iqatul maut suratu ali imran wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kaga daga mutuwa kenan sai kiyama irin kalmomin da ake faɗa muna nawai daga kaza daga duniya sai kaza wannan kalimatal kufur kalimatal kufur kaburat kalimatan ta min afwahi kalman bai cancanta wai musulmi ne da zake da imani yana faɗa irin wannan kalman amma suna faɗa ne a babin raha da kuma amma wannan kalman hash ta rushe ayoyi da yawa cikin ƙur'ani وإنما توفون أجوركم ج يوم القيامة ل ق جدا يا م يا سكشي بيو فمن زهزها عن النار جداني كركني وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة ل الدنيا إلا متاع الغرور لكل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون لكم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا turja'u da kuma ayi da yawa da suke nuna cewa duka dai qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'u to kaga nan mun ya zo cewa daga duniya sai Kaduna duk wannan ayoyin wallahi ya rushe su kuma ya karyata su to kaga jahilci bai ba wallahi ka duba fadan Allah mai girma da kaka wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ولن dai نهاية اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولما كنت شهر الله المحرم وتم الله دعك المحرم ga takaitaccen littafi shaharullahi muharram fada'il wa ahkam to babban abin da yake cikin muharram din shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Huraira afdalu siyami ba'da ramadana shaharullahi al-muharram mafificin azumi banda na ramadan shine na watan Allah da ake ce mai al-muharram Duka ga babban ibadan da take cikin muharram shine ne. ba sallah ba ba sa togali ba ba wanka ba ba karanta qul wallahu qafa dubu dubu ba la afdalu siyami da ramadan shahrullahi al-muharram watan Allah da ake ce mai al-muharram to shine mafificin azumi ya kamata dan yawaita azumi duk litinin alhamis ya kamata sannan kuma ka kama ranar tara da goma sati mai zuwa za ka samu ranar shine ranakun azumi ranar takwas zai zama ranar yanaiwa litinin to tara ranar tasowa goma ranar ashura to za ka tsallake sha ɗaya sha biyu sai ka diska a ayyamu albir sha uku sha hudu sha biyar don yana da bukatan duk wa'annan azumin muka maɗan tattara su baka iya sani ba wallahi rayuwarka ta kusa karewa wallahi yana yawa sauran 'yan kwanaki a gurin mala'iku kai kuma kana nan kana ta dogon buri ga darasin da ya kan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce in baƙitu ila ƙabilin la'asuman na tasi'a in Allah kai shekara ta gaba wannan yana magana shekara ta goma kenan a shekarun da zai rasu in Allah ya kai ni shekara ta gaba zan yi azumin tara da goma to yana magana cikin ashura kenan ko a cikin muharram kaga safa rabiul awwal shikenan an gama falam ya'ti al muqbil hatta tuwfi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dole ta ce babbar ibadar da ya kamace mu a cikin wannan wata na al-muharram to a yau kuma bi ibnillahi ta'ala za mu fara karatun littafi mai suna al'adabu al-mufrad na imam al-bukhari sunan shi Al'imamul imam al-hafiz abu abdullah alkunyan shi kenan alkunyan ta yi daidai da alkunyan imamu malik shi ma na ce mai abu abdullah alkunyan ta yi daidai da alkunyan imamu ahmad ibn hanbal shaibani shi ma na ce mai abu abdullah imamu bukhari ma abu abdullah har yanzu ibnu maja al-qizwini shi ma abu abdullah to sunan shi muhammad ibnu isma'il a ibnu ibrahim ibnu al-mughira gan kai abbreviation sunan shi kace m i i m m a farko m a ƙarshe sai i guda biyu a tsakiya me m na farko muhammad me i isma'il me i ibrahim sai mai m muhira aha m i i m o oh, ne karatun boko in zari ya haddace ko ya haddace shi m i i m to ya rasu Allah ta'ala hijira tana biyu da hamsin da shida. to shi imamul bukhari rahimahullahu ta'ala yana da littafai daban-daban daban daga cikin littafin da suka fi shahara sosai ga mu da sahihul bukhari sahih al-bukhari to a cikin sahih al-bukhari yayi kitabul adabi wannan littafin kacokan din shi ko irin abubuwan da yake nan al-adabul mufrad yana sahih al-bukhari kitabul adab babi na 78 to sai aka dace abin da ya fara da shi anan al'adabul mufrad to a can sayi bukhari kitabul adab na daidai da daidai sai sai bab wa wasaina al-insana babu qawli llahi azza wa jalla wa wasaina al-insana kaga daidai da daidai da adabul mufrad da kuma kitabul adab a cikin me sahih al-bukhari to ya kawo mana babubuka wanda wani lokaci za mu zo mu karanta babubukan bi idinillahi ta'ala to shi Imam bukhari yana da Sahih bukhari ga wannan littafin al-Adabul Mufrad sannan yana da littafai da yi musamman akan wayansu matsaloli na fiqh kaman juz'u raf'il yadayn fi salah juz'i na daga hannu a cikin sallah in za ka yi kabbara harama Allahu akbar in za ka yi ruku Allahu akbar in za ka yi dago daga ruku sami Allahu liman matsalan da ya kawai daga hannu juzu raf'il yadaini fi sala wani lokaci za ka tafi sujjada ma wani lokaci ma za ka dago amma shi wani lokaci wani lokaci idan ina yi kullun da kullun na ƙetare sunan manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ka daga wani lokaci kuma in dai na tafiya sujjada na dagowa shi ba koyaushe ba to imam al-bukhari yana littafi musamman mai sunan shi juz'u raf'il yadaini fi salati sannan har yanzu yana da littafi akan juzul kiraa, khalfal imam wai kai mamu za ka yi karatu a bayan liman ko ba za ka yi ba littafi ne mai zaman kai shi sannan kuma yana da littafi da ya yi akan aqida khalqu af'alil ibad khalqu af'alil ibad wa ayyukan bayi halittattu ne ko ba halittattu bane maganan gaskiya shine Allah ya halicce ni sannan kuma ya halicci ayyukanka mana dukkanmu kenan gaba ɗaya halittattu ne a gurin Allah mai girma da ɗaukaka to ba tare da wata dogo doguwar muƙaddima ba za mu shiga cikin littafin al'adabul mufrad aljami'u lil adabin nabawiyya shi littafin yana maganan adab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu sannan muka duba kuma akwai al’imamu albaihaƙi shi ma ya yi littafi mai suna kitabun ada amma wayo nan za su dinga damun masosai kuma an sa waya ɗaya mai kyau kalas zai wadatar al'ada الآداب الآداب لإمام البيهقي shi ma tafiyar kusan daidai da daidai da al'adabin mufrad na imamuwa al-bukhari bal ba ka duba shi ma ce babu farko babun fi birnin walidaini sai kawo kaba a buga Allah ya abu ya ce wa ta'ala ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا إمام البخاري في كيف آية في سورة العنكبوت shi kuma sai fara da suratul isra sai zo suratul ankabut to amma hadisin shi din ne dai hadisin abdullahi da mas'ud shi din ne dai a cikin kitabul adab zai ba mu bayani yawanci shi ba ga wannan ba an sannan akwai littattafai da aka yi musamman dangane da ladduba musamman makarimul akhlaq makarim al akhlaq da bisu kyawawa na imamul kara'i kuma kalla ma ka kawo littafi na hadisi ba sai sai sun kawo kitabul adab littafi na ladabi to muna da babu na farko babu kawai lillahi ta'ala ووصينا الإنسان بوالديه حسنا مالا كما تقبل الآية إذا لقيت منهج الإمام البخاري يدا تبوي الآية القرآن ولو كثير تبوي حديث من قال الله صلى سورة العنكبوت التي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم وأنبئكم بما كنتم تعملون الله يا جماعة فكا يجي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا لسورة القرآن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير كذا كان ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاء jahadaka lalle Allah ya wasiya ga dan adam dangane da iyayen guda biyu lalle lalle ya kyautata musu wa in jahadaka به ما ليس لك به علم kamar kasance suka yi gogon raya da mutum a kan mutum ya shirka da Allah a kan abin da mutum ba shi da ilimi to wannan hulmin Allah ne Allah ke fala su ba idan sun shiga Allah to wasu da a ilayya mawjiukum kaga nan Allah ma sai ya gaba ɗaya za mu koma da mu da iyaye za mu gaba ɗaya za mu koma ga Allah fa unabbiukum bima kuntum ta'malun Allah ya ba mu labarin abubuwan da muke yi da ta wannan wasiya ta farko ne sai kuma wasiya ta biyu kaga da ta dauka A sai ka ce 14 15 nan mu ne kenan wannan suratul ankabut ne don ka zo suratul 14 in ka zo suratul 15 wa wasaina wa wasaina ne wa wasaina guda uku 14 15 to na 14 shine da suratul Luqman wa wasaina al Allah ya ya ma dan adam wasiya da iyaye shi iyaye nawa kenan biyu uwa da Allah ya ce hamalatu ummuhu wahnan ala zaka ce kuma uwa kaga ce walidai ya kuma Allah ya rakkaza akan uwa sai ce hamalan ummuhu wahnan mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikinta rauni kan rauni sannan wa fisaluhu fi amalin sannan kuma Allah bai kuma da kuka isar da ayaye masu cikin shekaru to wannan aiki ne babba Allah ke ani shukuri wa liwalidayna to lalle ka gode wa Allah kuma ka gode wa iyayenka wa Allah ya ce wa kaga wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana lalle iyaye ke nan abun jinjinawa ne musamman kuwa Allah ya ce cewa ashkuri wa liwalidayka ilayya al-masir in ba kai ba ba jiki ma bai ilayya al-masir makoma tana gurin Allah kaga duka ayoyin suna hada mu ne ranar kiyama الله وصينا الإنسان بوالديه إنسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ويقول جملة كده وحمله وفصاله ثلاثون شهرا كما ايه كما ايه تقول لك حتى يا ايه وتنين ثلاثين كما سورة الرحمن سورة الله لكي ما نفكرك وفصاله في عامين أجسم وتنين عشي كروه to shekaru biyu ya zama wata nawa kenan 12 plus 12 ya zama 24 ke to kaga akallin hamdi kenan zai zama 60 24 plus 6 shi ne zai ba da kashi to amma idan mutum ya zauna a ciki kuma wata goma to kaga a cikin yayin sai a rage a mai 124 sai a mai da shi 20 shi ne zai ba da kashi 50 in ya zauna kwana wata tara to kaga sai a shi a inda shi 21 kada ya zama wuce ta cikin gaba daya gwargwadon yadda ya zauna a ciki to gwargwadon da za a deducting a cikin mai ofisarin fi a mai ina ce walwali za su yi kai na aula da hulna haulaini kaga ce ce haulaini a nan kuma ce ofisarin fi a mai to menene a mai menene haulaini o shi ne ne idan ka je dip dip a cikin larabci za ka yi samun bambanci mai haul menene sana kamar da aka ce a da kuma ne sana wala kad arsalna nuha ila qawmi falabisa fihim alfa fi illa na aman idan bambancin sana da a cikin ne amma sai ka shiga sittin zai iya sanin bambancin kamar da Allah ya tura annabi Nuhu alaihi Sala ya zaura ce mutanen shi shekara nawa shekara dubu sai dai hamsin فلبث فلبث فيه ألف سنة فألف سنة ذكرته إلا خمسين عاما وده هذا كمان وده هذا في عاما لا شكرا كمان في ليش شكرا عاما وإذا سوني أريد أن أقول أن هي وصية كذا أنا بالضبط كذي وصية أن لا تكذب أن هذا السنة ليه إذا كذي أقول أقول ليش في قالوا أنا كم إياه يعني أكيد هو وصية كذي a nan kuma kaga duka ya ake mawadiya daga nadawa iyaye Allah ta yuti kuma Allah fi auladikum bi zakari mithlu hadd al-unsayin yanzu dai abin da imamu bukhari ke sai fara gaya mana a cikin al'adabul mufrad dangane da duba lalle lalle haƙoƙin iyaye a kan mu dole ne ku gaya mana haƙoƙin insha Allah to farko sai fara cewa ga isnadu littafin أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن ابن حامد بن هارون بن عبد الجبار البخاري لم يكن بخاري المعروف باسم في قراءة عليه فأقر به من قراءة عليه هكذا ما ما ما مال من استحقه إذ قدم علينا هاجا في سفر سنة سبعين وثلاثمائة قال أخبرنا يجي أبو نصر أخبرنا أبو الخير ومن أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن قريش البخاري الكرماني ونجيبه وسلم بخاري البخاري العبقري البزار سنة 22 وثلاث وثلاث وثلاثمائة سنة كم؟ اثنين وعشرين اثنين معنى بيو ده عشرين ده دايو يوشيني ممكن ده مسلم وقوما لك أو مسلم في تريوكو ده عشرين ده بيو فلشيني وكنا أحمد ابن محمد الذي حدثنا أبو عبد الله هذا كله بجنس ما شاء الله وين وأبو أبو الله وكتب يا حدثنا أبو عبد الله ومشيني أمير المؤمنين بلا من حدثنا أبو عبد الله ولا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن الأحنف الجعفي البخاري مروا يتجد كام الشيء كاو سنة يجب هو البخاري وحديث الفرق قال الإمام البخاري في الشيوة حديث حديثا سنة تجيب الإسلام وبإسلام لا مدافع الشيء ba iya ka jin akwai ya iya sanin falalolin sahabi sai kuma fassarar gundarin hadisin da kuma hadisin abin da ya kunsa sannan da falalolin abin da hadisin yake karantarwa za mu gudanarwa da falaloli akan a ce maka wani shi ne wani wani fika ne wani da yawanci ba za da komai za mu kama ka damu da falalolin abin da hadisin yake kunce da shi da falalolin shi sahabin da ya yi wani wannan shi Allah shi ne ga za mu fa amfani da shi قال حدثنا أبو الوليد من أول شيء يقول ما لشيء الإمام البخاري في أدب المفرد شيء هشام بن عبد الملك وقال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزار أخبرني قال سمعت أمر الشيباني يقول شوانا أمر الشيباني شيء سأل مليا إذا حدثنا صاحب هذه الدار mai gidan nan shi ya gaya mana wannan hadisi wa auma'a biyadihi ila dari abdullahi sai nuna gidan abdullahi to abdullahi a nan wani abdullahi ke nan abdullahi ibn mas'ud الصحابي الجليل الفقيه القارئ السقي الزاهد عبد الله بن مسعود ما شاء الله تبارك الله صحابي الله يجي كثير أما أنه صلى الله عليه وسلم دليل لعبد الله في الميزان أثقل من جبل أهود خبر يقول أنت كوي من سافر يا أبو شيء أنت سنا ميت عليها saboda dukkan da gere dogon mutum a zaune shi ne daidai da tsawon abdullahi bin masudin yana biyu wannan wanda zai ke kafar shi dai kawai na tsora ta a nizami ya fi mutan kuhu nauyi to ga wannan babban falalaci sannan falalaci ta biyu a zan fasa da ce duk wanda yake so ya ji karatun qur'ani kamar yadda aka saukar da shi to ya saurara daga gurin abdullahi da murku shi ne sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam karanta mu qur'ani shi ya rasu Allah karanta mu qur'ani kai aka saukar mu qur'ani kai ina so ji qur'ani daga gurin wani na to aka ne fara karanta mai suratul nisa tiryan tiryan hal ya kai fa kai fa idza jina min kulli ummatin bi shahidin وجينا بك على هؤلاء شهيدا زي كما زمان الله صلى الله عليه وسلم من حوالي بدي حسبك الآن حسبك الآن shi wannan sahabin kuma yana daga cikin afsar sahaba ki fatwa yana daga cikin masu yawan fatawoyi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su bawai da suka fi yawan fatawa su bawai za mu iya ga sunayen su عبد الله عبد الله عمر علي عاش زيد هذا جميل عبد الله عبد الله عبد الله عمر علي عاش زيد فأنا من عبد الله بن عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر زي بابا عمر في علي كذا كذا sunansu da larabci ya fara da ainihin ainihin to za ka yi kyau ainihin rashin qualified ke nan abdullah abdullah abdullah umar ali sai aish sai aish rabbi allah na ita ma tana daga cikin masu fatawa sai kuma zain ibn sahabi to shi wannan zafin hadis da abdullahi ibn abdullahi ibn mas'ud babban malami ne da abu musa yake cewa la tsaruni ma za ma hada al'abu fiku kar ku sake tambaya ta matakan wannan babban malami na cikin ku idan an tambaye shi ne akan gado mutum ya rasu ya bar ƴar shi da jikar shi da ƴar uwar shi kuwa ɗaya ba da abu musa zai ke cewa ɗaya tana da rabi jika ba ta da ko bibi sauran rabi shi ne na ƴar uwa mace ku je kuma wannan babban malami ku tambaye shi إيمان مطلوب لا بد لقد ظللت إذا لقد ظللت إذا وما أنا من المهتدين إن أخذت بقوله أي ناقش أنا بقى تجي بنك تجي تنشي لليوبا إن هر ندعو كما أبو موسى الأشعري لبر مثلا مثلا الله صلى الله عليه وسلم كدوبا هو الله مغانا ثم مكمل في مسجد مغانا مثلا الله sallallahu alaihi wasallam a ɗauki maganar wani da wani kuma sai mutum ya ce shi ne ma asalin ahal sunna a yana ji da wannan sunna wallahi ba ba ahalus sunna ba ke laqad balantu idan wa ma ashmi al mubtadi in akhadtu bi qawlihi wa taraktu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zan ji matsalar da bai da Allah sallallahu alaihi ya ba ta rashi a hadisi ka ba ta wato over 6 2 details abin da ya saura ne na shakiya masu tambaya suka koma gurin abu musa suka gaya mai ke ga abin da abdullahi bin masu ne fara sai ce la tasaluni ma dama hadha al-abu fikum kar ku ƙara tambaya na matukan babban malamin da yana cikin la tasaluni ma dama hadha al-abu fikum to kaji abdullahi bin masu ma sha Allah din ne a cikin sahabbai to shi abdullahi bin masu shi ya gaya ma أبو عمر الشيباني شيني سألهم إياه سميت أبا عمر الشيباني يقول حدثنا طالب هذه الدار وأومر بيده إلى دار عبد الله أنا عبد الله بن مسعود فذا جبت شيني فرقة من الأدب المفرد أما جلد المفرد المفروض إذا صاروا حديث عمر شيني حديث فرقة حديث إنما الأعمال نعم. to shi Abdullahi bin Mas'ud yace sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam kuma jama'a kar mun gaji da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da za a A kan komai sai manzon Allah ya salati yana daga cikin abin da ake sakaci sai daga mutum ya ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan to biyar wallahi ko shi da bakwai sannan can ya ga dama sai sallallahu alaihi wasallam wannan na lura musamman a sunan ki abarkati sai ma da ce annabi annabi annabi annabi annabi a ah, kadar na faɗa annabi to nawa biyar ko sallallahu alaihi wasallam rabuwa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam hasara ne babban dani ka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da kamar sadaki hasara ce babba to dai kamata ce malamin bibi a halin sunna kuma ya ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sadaki ba sadaki to biyar ko shi da so goma yanzu an jinta da darasin gaba ne sai daga ya samu na kasu wajen salati kawai wajen su arba'in wannan shi ko kaɗan bai dace to sai ce ta alfin nabi ya sallallahu alaihi wasallam tambayar abdullahi bin mas'ud ne أي العمل أحب إلى الله عز وجل دون أيه أنت يقضيه أتي أيك كما يقول أحب الأعمال إلى الله akwai ayyukan da Allah ya fi ƙaunar su to ana ana zama sanar da ya zaɓo yin guda uku to muka zo zafi mai zuwa wannan duka ba ayyukan da Allah ya fi so yanzu ne ya ce ta tafa koda guda goma ba mun karanta su a cikin bayan in dai na Qur'ani ne ka ji wanda Allah ke so inna Allah yuhibbu tawwabina kaga su kace shekara mu yawaita Ba ka iya sani ba wallahi ne ko ka saura kaɗan ka iya sakin ko a ko misali ka ce mawukul fuji'a to na za ka ga yadda mutane ke mutuwa mawukul ka kamar yadda mutum yana magana kawai sai ka tafi ya mutu wani na wasa fit wallahi ya mutu wani na tafiya kawai sai ka kayan mota ta mutu fit ta fi shi a cikin saman wallahi ya mutu wani kuma a hadarin mota ne fit in ta ci da ya mutu don ka wai sai ka tuba sai nan shekara biyu har sai Allah ya shirye ka ni ala bi tafiya ba wannan alama ce ta ne khizla ta yi wa wallahi wa tam basira basira ta toshi kuma alama ce ta A ashiqa to lalle mu yawaita ba. inna Allah yuhibbu at-tawwabin lalle Allah yana son masu yawan tuba ya yi wallafi na amanu da Allah ke ta gaya mana أي في نتبي يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ومتوبة بأن اليوم في أن يكون كيف أتم وأن نقطة بين أن كل عمل أحب إلى الله إذا كنت أيضا أن لا يكون يحب المتطهرين إذا كنت إنسان توبة دعوة وأحسن إن الله يحب المسلمين إذا كنت أقول التقوى بلى من أوفى بأهله واتقى فإن الله yuhibbul muttaqin Allah yana son masu takawa musamman yake kada da zamu shiga koki ko tsiri muna da bukatar mu ji tsoron Allah sosai dan muna bukatar mafita ko yadda muke ciki haka muke so mu idan haka muke so shi kenan Allah ya kai bare ni ya ci gaba da mu haka ko bai da haka ma wallahi wallahi ma albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa mana cikin bani Isra'ila ne da cikin an kifar da mu wallahi kinti da an mace da wannan bali ta rana ce karki sura na azaba shi ke nan suka yi tunin amma ba dare ba ma inda ne kawai Allah ne da tuba ne to me su buka nawa Allah ya ce kana yi kuma madani guda nawa ai fara su ke wannan to mu ji tsoron Allah wallahi sai Allah ya canja mana wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja nasiyar mu dogara ga Allah kar kuskura mutum za ku dogara kan gwamnatin ADC ko PDP mu ce wai ne za su ba mu mafita ɗan siyasa shi za su mafita sai za mu da za mu jima su kunta wallahi mafitan ba mu samu kuskura da muka shekarun baya ai za a samu canji an shi ne zai fitar da Najeriya ai menene ai menene kusan ka taɓa kowa maganin su kenan ai za mu samu canji an shi kenan miya za ta yi ja Oke, baka san za ka koma cin shinkafa da mai da yaji ko? Miyan ma ta gagare ka wallahi, jima'i ne gagare ka, mai ta ya gagare ka, ne gaya gaya za ka da kai. To, mu dogara ga Allah, mu dogara ga Allah, bai da azamta fa tawakkal ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sannan daga cikin wanda Allah ya jima a suka yake so yana son masu haƙuri in ka duba yanzu a wurin kamar ya kare ko ya kusan karewa to lallai mu kasance masu haƙuri wallahu yuhibbu sabiri su yi wa gabanci da kun talaka mu kasance masu adalci in Allah ne kuma da kuka yi gama na suratul hujurat wa aqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsitin mu kasance mabiyan sunnan gaskiya ba audio biyo ba ko kuma ana wani abubuwa daban-daban أنا كنت سنوني فلقمان أتيو أهل السنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فسلام كنت شيء مع سنة وابون لألا تجمع أفكا يكون شيء يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وأذلة على المؤمنين هذا في الفلسفة dole wani daga cikin sufofi ke nan da Allah ne girma da baka yake son su lura da kiyar shi Allah ba shiga sabuwar shekara farko ne ne ke nan yana sati mai zuwa musaki in goyon abubuwan da Allah mai girma da baka yake so cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla wani aiki ne Allah mai girma da ɗaukaka ya fi kaunan shi kuma a cikin samu ya samu cikin samihun jami'in sami a tattara a wuri daya kawai za ka ji a haɓu da amali da ba a haɓu da amali da ba a haɓu da amali da ba wani annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara ce mai as-salatu ala waqtiha kai sallah a farkon lokaci to abin da ya kamata mu gane nan sallah tana da lokutai guda biyu yanzu sallar isha daga shafa ya buya ki duka mana farkon lokaci tun karfe takwas farkon lokaci ne karfe tara farkon lokaci ne karfe goma ma kai har zuwa irin karfe goma sha ɗaya duk mana farkon lokaci isha to ba da an kira sallah a can an kira a can an kira a can wai shine farkon lokaci ko ba sai mana ta zafin kai sai ka ce ai liman yana kasance yana jinkiri jinkirin minti na wani biyar biyar shi ne ya yi tuki. a yana cikin asalin lokaci ga wani masallaci idan ana cewa masallacin ahalin sunna ana karatu ga mata sai na ga yi za a yi addu'a to yana ta jiran a kira sallah a kira sallah kawai sai ka ci ikama Ku ya tasirin da musu in dai an yi karatu an kashe kiran sallah kuma da sunan ahalin sunna fil martabatil ula ya ina wallahi kalla sallah ki sha wallahi har karfe goma za a yi kiran sallah sai dai kana firgitar da mutane da za a gaya mutane in ana karatu ranar kaza za ku ja karatu zuwa karfe goma to za ku ji an kira sallah to kira sallah ki ne ba an fara ba ne ba an fara an fara kowa ya gani me yake kama kira karfe tabbas an dakatar da karatu karfe tabbas kawai sai dai ya yi kama an yi sunnatin hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sun yi bacci sallar asuba ba su tashi farka ba sai kusan rana ta mutu ke ku tashi ku bar to da ka bar wurin aka matsa can aka kira sallah yanzu lokacin sallah ba ka ga ya yi siya amma sai aka kira sallah kuma kai raka ce fadi, sai kuma kai sallah kuma wannan shi asalin sunna to ahli sunna baya karatun hadisi ka ce mai shirme shirme ita wai fitu fitu fitu kawai ko mai ce fitu fitu suna so ki fitu fitu fitu ba karatun hadisi akwai matsala wallahi ba irin karatun sai bukari din dan sai musulun sunan abi da bibi da sai kuma majah irin su bulogul maram da za ta yi giwa da kula ka duk ba zo da shi akwai matsala da ma sallah tana da farkon lokaci tana tafiya tana da lokaci kuma mai aji as-salatu تكذب هذا فؤاد بي كان أصلا تعالى الجماعة وانا على أمر يفرقوا حتى يعطيش مجرامي تكذب يفرقوا ما قد دام السياة إلى مسياة فلله يوم ما كتيا فلله ثم تم مسياة إلى فلله إن كتيا فلله جاري من بقى شيني ما هو دوكيا إذا نام يفلي مما سوني ريبا تكذب إلى فوق إذا نام يفلي مما سوني ريبا تكذب إلى فوق إذا نام يفلي مما سوني ريبا tana da nafila raka a hudu kafin ita bayan da ma raka a hudu wannan zan zai ce man sallakuha arba'an inda za ka yi wala raka a hudu wa qabla al arba'an kafin sallar azhar hudu shi shikenan an gina maka gida aljanna ko kuma ko na asali ke ayyuka ya zaka cewa ko kuma wannan shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ko kuma ko sallar wala raka a hudu kafin azhar raka a hudu to sannan azakun kuma da ku man salla qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an harramahu Allahu ala an-nar na'am ka ji wani ko da ko kafin azhar sai kokarin sai raka a A ai da ban na riga na yi kaga kun ka dauki wancan ko plus ko na farko ya yi kokarin na biyu ke domin kai wa da haraka a hudu kafin azhar sai hudu to kaga kafin azhar sai hudu kana to wannan abin da kuma wanda zai sallah raka a hudu kafin azhar to ke da ban nan da zai ne to sannan abin da kake bukata shi shine da bayan kawai to shi kenan harrama Allahu ala nan sannan la'asari kama rahim Allah ma salla qabla al-asr arba'an kaga wannan suna da muhimmanci to ita ba gari ba sai ba lalle ba amma da Allah sallallahu alaihi wasallam ce sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib alkubul na uku Allah wannan gani ce liman sha'a ku yi zalla kafin ba, ku yi kafin magariba ga wanda ya so don a ɗauki abin ba gangan gangan kamar dai ana yi ko ba a yi wallahi ana yi amma za ka ji wani a ba a sallah bayan la'asar har sai an yi sallan ba. a ina kai wannan karatu wa ya faɗi wannan manzon Allah dai wannan bai faɗa cewa sai an yi sallan ba. ba a tsalla bayan da asar har sai rana ta fara bayan magariba ma za ka iya ba kafin isha bayan isha sannan ka ɗauki gobara cewa wa salatun ala isri salatin kai sallah bayan an yi sallah to sai wa duk an yi sallar isha in an yi sallama an yi tasbihi kawai wucewa muke to da ya kamata wa salatun ala isri salatin la lawo bainahuma ya zama babu lahu a tsakani mana ba ka yi a cikin magana ba kitabun fihi kaga mana faranta gana koma ko bani salatun ala ibni salati kuma duka sallan mara da kuke maka fili ko me ba an gawo ita yana kula ne ma oya oya tu ne suke na kitabun fihi kuma duka sallolin da ake baya baya a zahar tana da baya magariba tana da baya sannan kuma isha tana da baya amma na ba, kaga ba a baya ke sannan kuma a zuba ba ba ta da baya uku ne kawai ba kitabun fi ilmihi wannan maganar na fi kuri suna nan da yawa as-salatu ala waqtiha to kaga ka so sallah akan lokaci shine zaka yi baki na kwaikwayo kuma ke kafin azhar din kai gudu to tunda akan lokaci ne ai mun sallar kuma bayan sallar ne waɗanda farko ke ikuntu thumma aji to ya rasulullah sai ne kuma sallallahu alaihi wasallam qala thumma birrul walidaini wannan shine ba da shi sai biyayya ga iyaye ka duba Allah bai zama da kuka Qur'ani yake wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai ce wa bil walidaini ihsana sai ce wa abudu Allah ولا تشركوا به شيئا فيما وبالوالدين إحسانا فدوما وانت عايز ممكن كانت سورة لقمان أن اشكر لي ولوالديك kaga dai hakkin iyaye yana nan tare da hakkin Allah ne to wannan zamu ga karanta a na biyu yaddan Allah yana karkashin yaddan iyaye fushin Allah yana karkashin fushin iyaye duk wanda ya yadda iyaye suka yadda da shi to Allah ma zai yarda shi wanda ya sake iyaye suka bai tofin alaƙi ne ya zama kilan nan ba an gama ثم أي قالت ثم بر الوالدين قلت ثم أي سوى يقول يا رسول الله قال ثم الجهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله قال ابن حدثني بهن ولا ابن ذا الله ليس الله يزكي من هي هو الا ولو اتزدته لزادني ولا الا ثاني هو من ذا الله صلى الله عليه وسلم قال امن جدت يا الله يا هذا يوم التنبؤي يا الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبل لكم تسوقوا الا ياتي كما ان الله صلى الله عليه وسلم يكتب سابيني بكيتي فوالله ومن يقول لي من يجني ولو لو انتزدته da zahabi da ya kara musu kama ibn wani shi ma sai fahimci lalluban tambayoyi bai tsananta a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da yana nuna mana ayyuka a martabar su ne mafi wani ya wani kaga sallah tana gaba sai ne sai bibiya ya sai ne sai jihadi kaga kenan jihadi yana bayan bin iyaye yau da za mu karanta gaba sahabi zai zo yana neman da shi jihadi annan sallah suke tafi shi kan iyayensa suna nan ce eh to ba bihi ma fajjari mana jihadi wajen iyaye da kyautata musu ɗaukar ɗawainiyarsu wanke musu tufafi a goge a ɗauki hula a goge wani daga hulan baban shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hatta yi annakiya ba annakiya bai kasan annakiya dole ne ɗaukar hulan ya kai ɗari biyu amma shi hulan shi kullum za ka ga wanki dubu wanke mai dubu amma baban shi ko ɗari biyu ɗari biyu ba zai iya bayar a yawanci ba baban shi guda to kan wannan ba ba da shi bane yanzu to hadisi yana tabbatar mana fi sifatin mahabba lillahi azza wa jalla hadisin kace a babin haddathana adamu wannan ba adamu manzon annabi Allah ba adamu ibnu abi iyad qala haddathana shu'ba kaga shu'ba dai shine malamin malamin bukhari kaga imamu bukhari yana bi da kike ina ma ana mai take da amirul mu'minin fil hadith kaga can haddathana abul wakil sai ce haddathana man shu'ba anan kuma haddathana adam haddathana man shu'ba قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ويذكرون أن عبد الله بن عمر فعمر فعمر عبد الله بن عمر بن العاص akwai bambanci mai wawun da mara wawun a nan ma nan bane ce ka zafin asli wa inda tirmidhi wa ghayrihi ibn amr yace ka duba silsilatu al ahadith as sahiha imam al-albani yana da kuma suke hidima ga adabul mufrad a ga ya raba ma su daban daban sahihul adab al mufrad da kuma da'if al adab al mufrad to za ka ga ko ka hada shi gaba daya shine saban da yake amfani da shi الأدب المفرد تحقيق محمد ناصر الدين الألباني إذا التعليقات ما شاء الله مفصلة وأنا عبد الله بن عمر ابن العام شيني أبو أبو محمد shi sahabi ne baban shi ma sahabi ne bal ma nake cewa ya riga baban shi shiga musulunci shi ma sahabiyun zahidun shabun abidun mai yawan azumi ne mai yawan kiyamun laili ya ci kullum azumi ne kawai kullum ba wani jini da alamun ba kullum da kullum kullum sai ya zaune ƙwararri kai kullum kiyamun laili a sai da annabi sallallahu alaihi dakatar da shi to kai da yau mana gobe ka sha ce wallahi ya rasu da rasulullahi mu kai haka to kai uku mana kawai a kowace wata ce uku wallahi ya rasulullahi mu kai haka to a ƙarshen ne suka zo suka tsaya yau gobe ka sha babu abin da ya wannan shi ne azumin annabi dawud alaihi salam to la rasul da zai yi tsira ne ke babu abin da ya wannan falala to haka yi tafi da shi har zuwa kumai to ka mu kuma sai yawan karatu yawanci za ka samu wanda ba sa karatu kamar sun fi mu yawan ibada wanda ba sa karatu ba irin da tijawa da tijawan nan za ka samu shi kullum sai ko tari sallan wala'a in kullum sai ya zikiri ko sai ta zikiri to samari ba mafi yawanci ba sallan ba ba ce ma za mu yi kamsa da wata ballatan wuji ballatan wuji salatu kuma to dan dai na da bukatar mu ma mu kasance a kan manhajin su kullum sai ya sauke qur'ani kullum azumi kullum kiyamu shi shi abdullahi ibn amr ibn al-as yake cewa kaga wannan yanzu ya zama hadisin ne mawqufun وما أضفته إلى الأفعال من قول وفعل فهو موقوف وجيب فأنا أظن السهادي يبدا بيتي من أن الله صلى الله عليه وسلم يبدا شيء موقوف أما بلو وجه أقول لك حدثني بهن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء أي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما نفع daga abdullahi muna amur ƙara da shi ya faɗa wannan sai zama mawuku wannan sai zama mawuku mawuku kama na hadisin ya zo mawuku a tare zuwa gurin manzan Allah sun alaihi daga da wannan malam ni ke muka da aliki ce hasanun mawuku wa mawuku an ya zo mawuku kan sahabi kuma ya zo tare zuwa gurin manzan Allah sun alaihi يمكن أن يتنزل كما مدانا تجوبة سلسلة الأهالين الصليحة الذي لديه بيد الشهدية وعضلاء من عمره الآذي كتوى غيب الرب في غيب أن هذا كيف يصير بمالي بايا سير بمالي أما أنت نمبر كل شيء يصير بمالي دارك وأن هذا تنجى ونسيم مدينة ترمار وإنها غيب أن لا محجي في غيب الوالي هنا طب قلنا هنجيب شيء ثبت من الاثبات صفه الرضا لله تعالى أمم. ثبت صفه الجنه ومن manyan wanda Allah ya المسلمين su su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka ki ko الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ثم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومثلا أن الله يجعل في بيته كيفه يا كافي يا نصارى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لو تنسى هذه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه وكان أقول tabbatar da sun sani yarda akwai mabuɗe kamar guda goma da ya kamata mu tantance ba su me za mabuɗe guda goma a can an bi mu bashi mabuɗan yardar Allah akwai takardar da na rubuta guda talatin amma kamar na kawo guda shida guda tara ne ko guda goma na inna Allah yuhibbu yuhibbu yuhibbu akwai zaran ashirin a takardar sannan wannan kuma me za ka yi Allah ya ta da kai yanzu mun samu ɗaya a nan shi ne ka samu yardar mahaifanka akwai sauran guda tara kenan to ga tamar ashirin nan guda goma duk da wannan cin da ya zama talatin ke mabudin talatin yardar Allah yana ƙarƙashin yardar iyaye to kaga lalle mu yi yardar iyayen mu ba su haƙuri mu taimaka musu mu kyautata musu kamar da dai Allah ya gama wasiya wa saqaqur rabbi fushin Allah sabab shine rashin yarda ne دون عطاو تطاو تبكي تبكي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك كذا رضا جيني إنشي السخط كده رجل يكتب ألا في الله في سخط الوالد هنا كالبشم بشم فيها يللم آيان حتى فأنا شعبا وما جيمانا دوا بابا جينا دبابا don har baban naji Allah ya bai tsawon mana kaka kenan in Allah ya bai tsawon rayu kake a ah, wannan da cikin faga ma ne shi a ah, baba ma sha Allah Allah ya albarka da rayuwa to kaga shi ma baba yana da babai to shi ma baba yana da ƴaƴan to shi kenan kowa ya ma mahaifan shi ne biyayya ya yi niyyar su ka duba larabawa da suke mai iyayensu za ka samu yaro zai ya kama hannun baban ke sun barge shi ya kama kan baban ke tumbanta mu mun yi wannan al'adar ce ne ta zo ta ɗan kankare mu da wasu sabuwa. to amma da ta wa iyaye ne ta kowane bangare za ka iya ɗauki kayan baban ka wanne ka yi lada kuma Allah ya baka lada shi kuma yake Allah ya maka albarka Allah ya maka ruhu ka ga ku dan biya mai gure ki dan madara Allah ya maka albarka Allah ya maka ruhu ka ga ku to amma kuma ya bai kasance yana jawo baban shi bala'i wani ne ya gai sata ana neman shi ba gan shi ba to wa za a kama a kama baban baban ya ta ana dine ma wani inna lillahi wa inna ilaihi to kaga duka ta fata bai ne bai ne tsine wallahi shi ban ke ta kama kuma daga karshe ya zama dinan ne bai addabu baban kuma da babar da family gaba daya to a maimakon wannan mu daina tsine wa ƴaƴanmu mu dinga sa musu albarka mu dinga ce Allah shi ne mu dinga sa su hana cikin sujjada ka yi sujjada Allah ya shirya yana Allah ya tatar da su Allah ya sa kana samun kwandarare to kana musu addu'a addu'a iyaye akan su karɓaɓɓu ne ka duba durai da babar shi sannan ma kai ke babar ka kira shi ya durai ya ma ummi wa salati ya durai ma ummi wa salati ya durai a wani sallah ce shi musamman ne bari amsa babar shi ba ya kaddamar da bautan Allah akan biyayya da iyaye kuma ka tanda cewa ku ka Allah ta ta'budu illa Wani wa bil walidayni ihsana kamar shi a fahimtar da cikin da ibada ake yi ba zai amsa ba yake shi ba wannan malamin ke yin babu ana kaddamar da biyayya ga mahaifiya akan ibada ta nafila idan babar zan ya bashi sai ya hanta ta daga ɗauki ran turai har sai ga fuskokin karuwai shi ke nan ba to ga ga wannan a wayoyin fata fata wallahi kana kallon fata fata ko kana so ko ba ka so wallahi sai ka gani kana da android shi kenan kana shiga internet shi kenan ko kana so ko ba ka so sai ka gan su ba wai sai ka ganta ba sai ka gan su masu kai a ajira da sunan fata fata to mu kuma doma wanda yake nuna mana kenan akwai bambanci mu da su wallahi kamar sama da rana kamar tsakanin gabas da yamma to haka nan ne wata karo ta je har dai ta je ta yi zina dan waye ta ce dan jurai malam da zai gama na ne a dan jurai ce jurai na ce malam da mista ne a dai aka je ka samu malam aka ba shi kaga na jaki aka rubuta da malamin banza da me ne babuwa kai kama wannan matan uban mai amari alwala da ya saka ka mai a kawo yara wani ne ba ta Allah da ya sa hannun shi a cikin yara ke ya ba mu man abuta kan yaro ai babanka kawai yaro sai muna ba ta ke fulanun ra'i kuma sai ta koma ana kashe kan wali wali wali wali bayan an daga wali ba me yasa ka daga shi bakin mahaifiyar shi. yanzu ka ga baya da fuskar samu kan hadda kuma tufinki aka kara mai suka ce yanzu za su gina gidan ma na dinari saboda sun ga karamatul auliya a kuma yadda shi yadda mahallin ya da gine ibada ma yake yi mahaifiyar ta kira shi bai amsa ba ran sai baki ta mai addu'a dan fikifikin addu'a to kuma ina uwar da za ta ce ala ne mai wallahi akwai ranar da yanzu haka yana kuyi ita eh, ya lalla ya malan ya malan wani shi malin ba kai shi wani ba menene ne da da dai dai bincike a gidan to ai uwanci wallahi in ya san mata abu ne mai take yi baban ma wallahi ne mai yake to har ya fara shan burkutu dai a waje kafin aka tume shi yayi kaza yayi kaza yanzu dai yana da ajiye kaga ta ci tsiwa mahaifiyar ta kasance tana tsine mai yayin da ba to yana daga nan har lahira zai zama tunani sannan mako wanda Allah ya maka albarka Allah shirye ka Allah shirye ka Allah ya tantar da kai to kai wannan insha Allah zai zama akwai addu'a mai tasiri to Allah da kuma da kuka dakatar da mu farkon dai al'ada mun farke dan kaga biyayya da iyaye insha Allah wannan za mu sake tattara bai tafi musamman ko da bai da kai akan albirru wasila yana bai zuwa da su kadan kadan ana jin ya albirru wasila yake suka ce kai insha Allah sai mu zama ƴaƴa masu albarka su kasance ɗan da mahaifi ko mahaifiya suke alfahari da ba Allah mai kima da wata da ta mutu da al'akira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة